Ban fara harkar fim don na fi ƙarfinta ba. Fati Muhammad ta bayyana dalilin da ya sa ta bar kanihut A tattaunawar da aka yi da ita, Fati ta bayyana cewa ta bar masana'antar shirya fina-finan Hausa ne ba don ta fi ƙarfinta ba, illa kawai don shekaru da kuma lokacinta da suka ja baya. ta kuma bayyana cewa ra'ayi da ƙaddara ne suka sa ta tsunduma harkar siyasa a yanzu. A wata hira da ta yi da sashin Hausa na BBC, Fati ta bayyana cewa a zamanin da take harkar fim, ta fi so a haɗa ta da shahararren jarumi alinu wanda a cewarta ko 'yan kallo suna ganin sun fi dacewa da junansu. ta kuma bayyana cewa Abid abida muhammad ce babbar ƙawarta wacce a tare suka yi zamani da kuma tashi a masana'antar shirin fina-finai har ila yau da aka tambayi ta game da boyayyar baiwar da take da ita jarumar ta ce a matsayinta na bafulatana tana iya kallon saniya ta tatsi madara daga jikinta sannan ta dafa shi ya zama kindirmo wanda ba kowa ne ya san tana iya hakan ba dalilinta na shiga harkar siyasa fati ta ce ra'ayi da ƙaddara ne suka kai ta ga shiga lamarin siyasa tare da son mutumin da take goya wa baya wato alhaji atiku abubakar ta kuma bayyana cewa abinda ba za ta taɓa mantawa da shi ba shine labarin mutuwarta da aka ta yadawa a lokacin da take ganiyar tashi a masana'antar kanewood inda ta ce abin ya taba mata zuciya sosai kasancewar ita ce jarumar da ta farko da aka fara yada wannan labarin ƙarya a kanta daga ƙarshe ta roƙi allah ya bata miji nagari domin ta rufa wa kanta asiri sannan ta zama ta samu zuri'a tayyiba a cewarta Wannan shine babban burinta a yanzu. Kumanta ku dina subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku idan mun ɗora sabon shirin